Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi Kamar yadda wasu daga cikin masauraro suka ji a makon da ya gabata, in fara kawo muku tattaunawar da wakilin Mahmud Ibrahim koriyai da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, Jasko, Alhaji Rabiu Khalid, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan yadda suke sayarwa da manoma taki. A cikin shirinmu na wannan makon, Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka. Da yadda aka saba gani shine idan damuna nan ta sako kai ko ta yi tun daga farkonta ta tana wani tanadi har kaddamar da ma sayan taki ake yi wato raban taki ake yi na shekara misali gwamna ya je a yi taro da masu ruwa da tsaki da sauransu daga ba a ci gaba da sayarwa da sauransu an daina wannan tsari ne shine sa kamar shi wannan taki da wannan kamfani na kuke sayarwa bai kai ga kofar manoma ba musamman ƙanana ɗin a'a shi takin zamani kamar yadda ka sani kamar yadda na gama a jihar Jigawa. Mu tsarin da gwamna ya yi, saboda gwamna yana so kowa ya samu kayan nan, kuma gwamna yana so ya yi adalci a kan kayan wannan. Yau ba za a ce sai ɗan siyasa zai zo ya samu taki ba. Ba rabon taki za a yi ba, ba komai za a yi ba, ba ɗan siyasa za a sayarwa ba. Kai da za ka zo ka sayi taki kai manomi ne. Saboda haka takin nan yana nan a cikin sto. duk wanda fa zai siya kofa fa a buɗe take da ɗan siyasa da wanda ba ɗan siyasa ba da shi kansa manomin duk da an dai har kwamiti ya tabbatar cewa kai manomi ne to ka zo ka sita ki. To um, kamar yanzu za a iya cewa gwamnati yanzu ba ta irin wannan subsidy din misali na san da ta kan saya a hannun kamfanoni ire-iren ku ta sayarwa manoma a rangwame misali mai farashi mai rangwame misali fiye da kasan kasa da yadda ake sayarwa a farashin ku a yanzu a jiga ba irin wannan tsarin ne misali sai dai ni da kaina in je in saya. tsarin wato tallafin da aka yi kenan ai idan ka duba idan misali sai da wannan takin zami kamar yadda wasu jihohin suke sayarwa kamar yadda wasu guraren suke sayarwa suna sayarwa dubu ashirin dubu ashirin da biyu dubu ashirin da uku da har da biyar to mu ma da za mu yi hakan amma saboda maganar cewa a sauƙaƙawa manomi shine mai girma gwamna sai ce takin nan dubu goma sha biyar ku za ku sai da hiyan jasku ribar ba ita ba ce kahin bayan kafa gwamnan kamfani mm-hmm. a'a a samar wa manomin kayan kuma mai inganci yadda manomi zai samu shine makasudin kafa kamfani. To baya ga ɗaiɗaikun manoma eh, matsakaitansu da ƙanana da manyan su da suke aka ba su sukunin su abin nan kamar hukumomi sukan zuwa su saya misali ƙananan hukumomi don su baiwa jama'a su ko su sayarwa jama'a su ko kuma ya A'a wato Malam Mahmud idan ka duba tsarin yadda yake muna so mu nuna cewa babu allocation. Allocation shine yau ka ce ka ba ƙaramar hukuma guda kaza ta zo ta sayi kaza. A'a ko kuma ka ba wannan ƙungiya kaza ta zo ta ɗauka ya ta sayi kaza an bar shi a buɗe kowanne manomi individual manomi zai iya zuwa ya saya yau kamar misali idan chairman yana so ya tallafa mutanensa zai iya fitar da kuɗi ya ba su kuɗi su kansu su zo su saya saboda me saboda ba ma so takin wannan ya kauce amma ba da sunan karamar hukuma ba ba da sunan karamar hukuma ba mm. ba da sunan karamar hukuma ba zai iya yin wannan ya tallafa musu shi ya san yadda zai tallafa musu amma so muke yi manomin ya zo ya saya da kansa saboda me saboda kayan gashi nan yana nan yana nan a yanzu haka da nake mazancin nan idan ka je shaguna shaguna mu store din mu a jihar Jigawa karamar hukumar nan ta 27 za ka je ka sai taki kamar bayananka sun nuna uh, duk da Jasco kamfani ne mai zaman kansa amma kuma baya samun ɗauni daga gwamnati kamar yana rike kansa da kansa ne ina kuke samo kuɗaɗen da kuke yin hidiman nan wato abin da ya faru shi wannan kamfani an kafa shi tun 1994 to yana nan dai yana tafiyar a hawainiya ba shi da jari mai karfi ba shi da abunan haka dai dan yana cikin dan abunan din gwamnati sai abun da gwamnati ta bayar ake dan jalabtawa to amma bisa tsarin mai girma gwamna da ya zo da ya hau kan kujerar mulki sai ya ce to wannan kamfani ko ai ya kamata lalle lalle a ƙara masa ƙarfi ya samar wa eh, jama'ar jihar jigawa kayan noma mai inganci sai ya kawo tsarin cewa a aro kuɗi akwai abin da ta babban bankin najeriya cbn ta tsara commercial agricultural credit scheme daga nan zaka iya aron kuɗi to sai aka aro kuɗi daga wannan guri aka zo aka ba kamfani take sayan kayayyakin wannan an dan fara aka dan yaga mata aka kara mata aka kara mata amma nan su spaki si ban saka ba to an karbo kamar naira biliyan biyu da ɗari da miliyan ɗari biyar hmm. aka zo ake juyawa ake abun nan da ya zo ya hau gwamnati to hmm. bisa tafarkin da ya dora kamfanin nan yanda aka zo ake tattalin abubuwa ake juyawa ake tattali ake samo kayan na ana abin nan shi kamfanin nan baya cikin budget din gwamnati ba a bashi kaso daga cikin budget din gwamnati amma wannan abin da aka bayi ne ke juya shi ne ke jalautawa da dai sauransu a yanzu a zancen da nake maka mun biya kamar naira biliyan biyu to miliyan ɗari biyar ɗin nan ina gaya maka nan da wata biyu kamfanin wannan zai biya wannan riba kuma saboda haka duk wani abin da ya rage kuma na kamfanin wannan ya zama jarin kamfani. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jule Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da baya shi ne ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba mu dinga noma tushe na arziki mu kama noma yaƙi na ci gaba